da shi nan dan iskanci to uban waye zai yi miki aikin gida wallahi ya yake kika kyale ta ki bani ni zan gyara mata zama na rantse da Allah ki bani wani kuka take wai nan ta shiga take bacci to uban waye zai miki me kai kuma a'a da suka za a cin danko ke kuma asuwa wannan dai zalunci ne ke kuma awa to ke ma biki wuce ai miki ba ta wuce wuce na fuka kin munafurci to kwace ta ta wuce wuce kwace ta kwace ta na ce miki kwace ta kwace ta munafuka to ta bi ki din sai a dake ki je je ki din je ki din banza ba komai ki kyale su akwai Allah to waye ce ga Allah me wa'azi in dai Allah ne ai Allah kika ce Allah kuma na kowa ne na zaci akwai ki to ni ma haka dai na gani ya munafuka algunguma wallahi ki banni ba za ki wuce ki ibo mutane kayan wanke wanken ki wuce ba ba za ki wuce ba ki dauka aka ce Allah ya Adajuwa za a yaba ta kanwa. ciwon cikin barewa ana juwa za ya ba sa'ade kana ji da ya daɗi Gashi nan na nan ki gashi shi har janki ya dawo <laughs> wallahi ni ma yayi na jin na saki ji ne da mamu dawoma a haka ai tunda inna da wannan bala'iyar fasanin Billa da mai gidan zai zauna a. Ya yi sanin da dawo. Sanin da zuwa mai Ana ta aiki? Amma gaskiya na ji daɗi da na ganku a cikin farin ciki. Kin san ni burina ina so in ganku a cikin farin ciki. Sabida in na bata nan da wannan masifaffiyar mata kai wallahi wallahi in banda dai ina tunanin wani abu in banda mahaifiyata ko da an ga yadda zan yi da mutanen nan a cikin gidan nan wallahi <laughs> ku ci gaba da aiki ni kuma in ta kallon ku ina jin daɗi kawai to munafukan Allah ta'ala har da ke ake munafunci inna ko ke kuma da har da ke ke mako? ko saboda kun gabata nan ko abin kunya har da kai ake munafincin inna kamar a kunnanta bari ta dawo wallahi sai na gaya mata kai kai baka da kunya ne kake faɗa wannan magana kai ne yayana ko kuma ni ne na yayanka kai bara ma in tambaye ka wai inna umman ka ce kai kaɗai ni ma fa mahaifiyata ce kuma ka zo ka ce wai ina munafincinta? kai mana ko sa kake ban ji ka ba har da kai wallahi wallahi tana dawowa gobe za ta dawo na sanan mata abincin ta kuma na ji da kunne na to bari mu faɗa kai tsaya malam ni ba haka na faɗa ba na dai na faɗa wannan masifafiyar matar kuma baka isa ka hana na faɗa ba amma umma ni ba zan yi munafincin umma ba umma mahaifiyata ce ko mai taimun zan yi haƙuri amma waccan ba zai ta fito daga bare daga waje ta zo ta dinga gallaza min ba ba zai yi ba matar ta wace masifafiya to na nawa kuma kai tsaya an gaya ma bara ma faɗa ma wani abu darajar umma kake ci kuma daraja cikin gidan nan amma ba zai yi ka dinga zo mana da abu kala kala muna kyale ka ba ba ta nan zan iya ma dukan tsiya a gidan nan eh, ni kenan ni kenan kuma kaga ina so zan magana da mata, ta ka bani waje ai mata ta ce kamar yaya ya yi haƙuri zai fasa min kwano ya fasa mana kwano kina ya yi haƙuri jika wannan wace irin masifa ce wai ku zo ku samu a gaba a gida ni dai ban ce inna ba ni ban da ita amma ku dai kun samu a gida a masifa kuna ji na kun ji dai abin da ya faru kar ku sake ku ce wai haka ne maganar nan da ta faru bara in biya ran nan dan zai iya kwanci a kuyanta Allah gatan ba dan tekile hajiya da manyan gari dama ana ganin ku a gari kin san ko ba maɗi da ke yanzu ba ina so da ma in je gida saboda akwai magana da nake so mi da ke gaskiya sa'adatu ina son ki ina ƙaunar ki shine dalilin da yasa dole in jaddada irin suna a gare ki zan rike ki da amana zan rike ki da alƙawari insha Allah babu wani abu da zai raba mu da ki ina so ke ma ki min wannan alƙawarin Allah gatan ba ina son ki sa'adatu ina kaunar ki Allah ya bar mu tare insha Allah babu wani abu da zai iya raba ni da ki kan takile kan takile da kile Allah gatan ba nan ta kile ciwon cikin barewa sahare yanzu tuntun ba ki gama san wannan ba na icen ne kama tun ɗazu nake ta fama da shi tabdi ai ko wallahi ki ki gama san wannan kuma bari ki jin gaya miki kar ki sake kauriya ya shiga tuwo ko miya wallahi tallahi ki zai baci munafuka sai ana magana su mi su bi da rinka kuyar da kai to bari ki jin gaya miki na yi da zai kar ki sake tuwon mu ko miyar mu kai kauri yau ba dan ba zan lamunta ba kuma ki yi ki gama ki je ki debo mana ruwa dauki tulu maza ah Tinti ne ya ga ce abin nan? Ana magana kina sun ku yadda kai ke ga munafuka. Ga kayana nan in kin gama abin da kike ki wanke min saboda ki kuma ki wanke da wuri akwai wanda zan sa in je dandali da shi an jima. To kin ji bagar musiyaciya, ni ki gama sanwa kuma ki wanke mata kayanta. Wallahi in ba haka ba yau, ni da ke ne a gidan nan kuma ki gama ki dauki tulu. Ki tafi ki je ki debo mana ruwa da abin da yake gidan nan yau sai kin cika shi. Ko za ki kwana kina yi? Kina jina ko ba ki ji Ke shiga ba ki wanke mata. Wani lahira bi. Allah gatan ba. Dan takile. sannu ba Allah ba ki ciwo ba ciwon cikin bariya adajuwa za a yaba ta kanwa ciwon cikin bariya adajuwa za a yaba ta kanwa komai aka yi da jaki sai ya ci kara Allah ya raba mu da dusar nan

sunan sirili tafi da ita haka haka take zo mu tafi zo mu tafi na ce miki ko roƙon Allah sai kallo a cikin dalla malam dakata in da ka samu mota ce ni am da farko ina son jaddada miki su a ai kama ba ta nuna kanta kwantar da hankalin ki kamar kin yi bako ya mutu da farko ina son jaddada miki suna na suna na chief engineer mai lakani da loto mu gurami in baki gane ba a ce uban akuya ni kike kadewa hanci ni nake warin kama da wacce zaka ce. To me faru? Kama ba ta nuna kanta na. Dole fa ka dube ka fa. Ah, na dube ki. Na duba kaina mun yi macin. Ah, <laughs> to Allah na tuba ne soyayya da kanwa. A wani baki bare ki mun yi macin. Kin ga shikenan. Ai a gidan mai gari kika sauka ko gidan liman. Kin ga dai mai gari. Kaf garin nan mai gari ni ne babban yaron sa. shi kuma liman da babana da shi abokan juna ne don haka ko aure na je na ce ga wata yar fara yar lukwikwi na samu wallahi an daura min an gama yawa da fari da baki a yin riban banta baki kin ga zamu macin wallahi ya ya fara ne ba ruwan mu da ya kama gidan zuya akai banza ni ne ba la ilaha illallah ai wallahi ko awwal bilak ne ka kinan wallahi ya koma da ya korin maka nake gani haka me za ka yi akuya za ka sata eh gyara mata zama ne gyara mata zama za ka yi bokiti ne da za ka ɗauke shi da kanin ka koma da shi nan ka cewa za ka gyara mata zama wannan halin naka a bashe ba za ka daina ba ka ji tsoron Allah fa akuyan mutane ka zo ka sace musu wallahi ka fara takura mu Allah ce na je na gaya mata wallahi sai ka koma ah? na fara takura ma okay na fara takura maka ko kai ko kaga tsaya kaga tsaya kai ne ni ne sama da kai ko kai ne sama da ni to kuma shine kake faɗa min na fara takura maka bara in faɗa maka wani abu guda ɗaya kaga a gida fa da kake ganin kuna min wannan abin darajar mahaifiyarmu mu ci wallahi in banda darajar mu babu wanda ya sai taka ni kamar yadda zai yake taka ni yanzu kuma sannan a waje ma ku ce zaka min wannan rashin mutuncin magana nake ma kai ne sama da ni to abin a gida za ka yi min a wannan waje kai min ne kyale ka zan yi ba baka san darajar mahaifiyarmu nake kyale ku a cikin gidan nan ba ne in auje ne akwai wanda ya isa min wannan abin da kuke min Allah ya ga zuciyata ba na yin abu dan na zalunce ku amma wallahi ka ya wallahi wallahi ka daina ganin kai kanina ne zan ɗauke ka in kai ka wajen yan doka wallahi kenan akuya ka ce wai wai akuya za ka canja zama wallahi yanzu ma ita zan je ita kai kai zo nan mana kai kai abashe abashe zo zo ka ce mata mai zo nan zo nan zo mana Magaji! Ke Ha? Magaji! Ah, wai me ne? Me? Ah, Sanka nake yi. Me? nake. Ni kike so? amma lalle wannan yarinya baki da hankali Magaji! Ke wai me ke damun ki ne? Banko ne. Ni kike so? Ke wani irin so wai? Wani ke ka aure. Lalle wannan yarinyar aljanin da ake cewa sun shiga cikin ki sosai ma sun shiga. Ke wani ana miki magani kuwa? Ni kike so? Ka ga yadda ka amma ke ke ni sa'an ki ne zaki tare ni anan wai kice kina so na eh ni sa'an ki ne kin kika ƙara bi na wallahi na aure ta tunda kika yi nan ni na koma nan wajen ai ba dan iska bane Allah ga tamba dan takile zo wuce mana na ce ki zo ki wuce an jira ki kin ganki kin ganki kin je kin zauna kin hada fuskar nan taki kamar ta shanu uban waye zai sai kayan ki mutsiya ce ta je ta hada fuskar ta kamar ta shanun nan kowa ya ki kula ta bata siyan bane illa ko mun zungumin ne bata siyan ba Dauko min sungumin. Yawwa. Me yasa ke gwada mata a ka? Da ta mutu? Eh, to in ma dai bata mutu ba tana warin gawa. Ta mutu?